Hausa TV. Tashar al'umma. Ni ba ma abin da yake daga mu hankali da na tuna irin halin da Salma yanzu take ciki. Wallahi. Shi ne babban daman tashin hankali. Baka san a hannun suwa ta suke ba. Ni kada a je a keta mutuncinta wannan shi ne babban abin da zai dame ni. Don wallahi ba su da masaniya yadda nake kanwa kan nan da nake kauna kan wannan tattautawa. To yanzu ya za a ji. Yawwa yana rinke. Yau, halo, halo, halo? Halo? Eh, yawwa, ha, eh, suna na Alhaji Usman Faraga. ya kamata ka daina zubar da hawa ɗin ka yanzu fita ne shi ne ma ba kuka imran kana son daina kuka to ku dawo min da masoyiya idan ku dawo min da masoyiya ba ki dama kana son ta ana ɗauka ita take son ka ba kai kaɗai kake son ta kenan inda ba za ta dawo ba ni ma ba zan daina ɗauka ba halin yanzu zuciya ta cike take da dana sani gabata ma mai watakila kuma nan gaba kada rashin lafiya za ta kama yi Wannan ina ji kamar in kake da gidan saman tun abin da ya ta muka aikata kai kana da hankali kuwa so kake yi babu kana tunanin idan ka je ka tona wannan asirin akwai wanda zai tsira a cikin mu dan Allah kar ka sake wannan magana sa gaba na yana ta faduwa wallahi me ake ciki ne kuma zama mai muke a gidan nan ya kamata mu tattara kamu bar gidan nan tun dare bai mana kai kuma gaggawa mai kake ka kowa sanin abin da ya zaunar da mu a wurin nan Muna zaune muna jiran sinadarin da zai narkar da matsalolinmu. Kuma ba za mu bar nan ba sai mun same shi, ka gane ma kana nufin duk da ta mutu sai mun karɓi kuɗaɗen nan? Hmm. Gaskiya sai yanzu na fahimci kai a cikin talaucin ma baka san komai ba. To bari in gaya ma idan kai ka gaji to ni ban gaji. kuma zan iya sadaukar da shekara guda ina jiran kuɗaɗen nan idan suka kawo kuɗin faɗa musu za mu yi ta mutu ko kuma ya za yi idan baka da kwanya to mu muna da kwanya ka zuba mana ido kawai ka ga abin da zai <laughs> yanzu kuna kuna da zaman jiran tsammanin kuɗaɗe masu tarin yawa sai ka ce ku gaba da ajiya kai ka shiga taitayin kama na daɗe da faɗa muku cewa a cikin wannan harkar tamu kowa zaɓi uku gare shi ko ka shiga gaba a fika a baya ko ka bi bayan wani kuma ka kauce ka bada hannu kar ka sake ka kama na wasa a cikin wannan harka ka ji na gaya ma gobe iwar haka mun yi kuɗi mun ban kwana da talauci wanda ya zauna a cikin talauci a gobe har abada ba zai tafi To, ni, jawa, to, aha, ina da wani bayani ne. wato jiya ne na haɗa wa kanwata birthday muna tsakiyar birthday din kawai sai aka ɗauke wuta ana ɗauke wuta a wajen shi kenan da aka kawo wuta sai muka neme ta muka rasa to wallahi ba na jin dai ne fati kawai an ɗauke wuta kawai dai da aka kashe wutar wajen kawai sai aka wallahi ba mu san ko suwaye ba shi yasa na kira to eh to to shikenan zan shirya zan zo yanzu nan yawwa to alhamdulillah SS office. SS office ne. Wannan abu ya yi daidai goma da ka masa bayani saboda duk abin da ya je ya dawo ma an masa bayani ba matsala. Ikon Allah. Kai. Hello. Sun ne? Ah, wake magana. Ni ne Alhaji Usman ne. Maka magana a yanzu. Da muke bukatar ka sani, an warka har da mu. Kuma ba za mu yi mata komai ba. har mun ka budo kotu kaga ka kwantar da hankalinka kuma ka kira SS office yin hakan ba zai taimake ka da komai ba motsin muna sa to kaga naji dan Allah dan annabi abin da nake so da kai kai hakuri dan Allah dan annabi kada ku taɓa ta abin da kuke so idan kuɗi kuke so dan Allah dan annabi ku gaya min ko nawa ne zan baku amma dan Allah dan annabi kada ku cutar min da kanwa domin ina son ta ne da diyar da kuke zato babu shakka kuɗi muke bukata kuma mun yi garkuwa ne da kanwa za ki iya shirya kanwa naira miliyan ashirin ba matsala ba matsala eh ya taya kai la ilaha illa Ban gane ba, SS ne suke bukatun kuɗi kafin su fara aiki ko kuwa? Waɗanda suka kama Salma ne. Kidnapping ɗinta ake. Kai? Su ne suke neman kuɗi haka? Wai abin da muke gani a TV a ina ne a ƙasar waje, wai yau ya shigo mana hannun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. To, Allah. Yanzu ya za a yi. Kun gai da mazaje, sannan ku mazaje. Yaya? Ah, ah. Ciao, ciao. Eh, Yarinyar jiki ya bi abin da ne. Hmm? Yaya? Ok, ki kwanta da hankali da aka kawo ni nan ni ina mutane kan tsoron sun mene ba wani ba abin da zai sami kuma ba ki san su ai shi kin sani wai saboda idan sa kika ga ya kada ya yi ya idan namiji ya fi namiji maza idan sun cika mazaje idan an kalli idan ka ga ya kada ya yi jasad

eh eh ana bikin duniya hakan na Ya eh ya kiɗan su wana ya wana da dindin mai gidan akwai indomi ba a shiga kicin da mu da abubuwan da ba so a gari ba wa kawai ne kina cin kina cin magi ba ko

sai ban zo ba wani na kana tunanin idan kuɗin nan ya zo raba su daidai za a yi lallai da sauran ka ban fuskanci ɗau mai kake nufi ɗaya kawai na gaya wa saboda tsautsayi da ya sa na gaya ma shi isa zan don tsakura muku wani cikin tsautsayi saboda ni kaɗai na tsara yadda zan ci wai in tambaye ka mana da Allah shi kullahi na yana iya gaya min yawan kuɗin ya ke gaya wani wani kuɗin ne da Allah <laughs> kuɗin da za mu karba suna da yawa an naira miliyan goma ne <laughs> to cikin miliyan goma nawa ne nawa ka zan ba ka naira na gugan naira naira dubu ɗari dubu ɗari dubu ɗari da bikin da ɗaki caka kaɗan ba irin wanda kika sani bane wannan gishiri ne kadan sai ki ƙara Allah <laughs> ki so da gaya mai kai ki damu eh kai ki tsorata gaya man ne duk duniya Baba, abin da so sai <laughs> um on a more serious note ina son ki sosai salma ko fata na shine Allah ubangiji ya bani damar da ni malam saka miki alkhairin da kika yi mu ban da abin da zan iya gaya miki sai dai miki godiya ban yi maka dan ka gode ni na yi maka saboda kaunar da ke tsakanina da kai ka san a rayuwa zan iya displeasing kaina in pleasing ɗinka. eh kani wannan ne dalilin da yasa kika ga nake so na mallaki kudade masu yawa in zama attajiri saboda yayin ke bani daman auren ki kin ga irin abubuwan da ya gindaya mu idan har mun mallake su to hakika za ki sabce mu kika sabce mu kuma ina ga rayuwa za ta sabce mu ka san alƙawarin da nake so kai mu sai kin kada so nake ka aure ni kin ga kirga daga yau zuwa kwanaki sittin insha Allah na zama mijinki are you serious oh yes you have every reason to be I'm the happiest person on earth ah ga indo. kamar yadda muke bayani ba irin wanda kika saba gani ba sai ki dan yanzu bismillah ita. Magani. Thank you. Ashe ki ne ɗaukan hoto. Ka san you Ba na son gida da haka. Once. Abin safiya cikin dare ɗaya. Saka kayan safiya. Ya zanyi da raina Ya rasa mai sona Sanadiyata Na gaske. Akwai ba mu tafiya. You find that we can do Na kyau. ni a cikin na kika mu je yau. a ce zan je so sirkai a matsayina na bahaushe ya kamata in shiga ta kamala wannan shafi ya kin gani in ya gani kada da shi bai da damuwa Lara, yawwa, sai ban layi ko? Eh

sauran su dai abin nan mun yi ya so sun ke da Na gani da farko ne sunan mahaifin ya wani bala mai ci kuma na yi karatu daga ramari masu gandun zuwa can. Yanzu haka ta ga musamman suna da goma ke tuna ne da yanzu. Um, na farko ne gaskiya na gani kamar irin uh, da ba kuɗin limacin da gaskiya ne tsan zargan ɗin ka fi to amma ba soyayya tana zuwa da koya ya za ta yi kuma ba yi mamaki ba to a kita for hospital tana gwamnan ta yi normal school primary school eh, secondary school eh, university in fact in fact a da. na and uh, ba san ke cewa ba zan bai gaskiya we have to get something that at least Notification for the way I raised her. In the book, I can remember to pick up. This one also, and this. In fact, since he was small, but I can't uh, call it. She got a bit. So, the kind of things I can do, and you know, progress. Yeah, yeah. Safety da kai ba zai iya sauta da kai. Ni na amince zan rayu da shi a duk yadda Sabida, kada ki yi amfani da sabida ke ke. Tirsa sani in yi abin da daga yi har za mu yi da na sani a da yana fiti. I forgive you, you can marry, but dole ne na amince. Amma dole sai ya samar da wani sai ya cika sharuɗa. Ai ba ya tsana ba ce ke. Ai ya tsana sai aura. Ah!

ita ce sanin sabon ta ita kan wannan abin da abu alhaji fara a baya shi so ba mashi da matsayin mutum faruwa ne shi so tun da wannan abun ya kawo hanya kawai sai ba su lafiya Allah ya sa a yi shi mai na amma gaskiya ni mutum idan har yana santa ya daure ya samu abin da zai iya yanzu kin fahimci abin da nake nufi kuma kin yarda da ni dan Allah ka yi haƙuri Silva wa Silva abin da aka yi kan ki musan da ina son ba zan tafi daina son ki kuma na shirya wa dukkan bakin ciki da zan same ni a kan ki. kin san me magana da ki suke nufi ba da halin kuma da gaske ki ba zai bani ki ba sai na mallaki dukiya masu yawa dan haka ya rage a gare ni neman huta muddin da gaske nake ina son ki shi ma da yake da shi ba wurin shi ne ya bashi Allah ne ya bashi kuma kai ma ban cire zaton zai baka hmm, salmu kenan duniyar mu ta yau mutane ba ba Allah suke bauta ba kuɗi suke bauta ba. kuɗi ne kaɗai abin da dukkan al'ummar duniya suke tare da wajen bauta masa ba dare ko ba sa gajiya yayin ki ya faɗa wannan maganar ba tare da yawan la'akarin yadda zan bi samu waɗannan kuɗaɗe. Me yasa ka murmushi Saboda na samo hanyar da zan zama kamar yadda yayin ke ke bukata mijinki ya kasance. Ya zan yi da raina Mm-hmm. Akwai wata magana da nake so mimi kai, ba na so kowa ya sani, sirri daga ni sai kai. kuɗaɗen da muka buƙaci a bamu masu tarin yawa ne kuma ba na so kowa ya ci kuɗin nan face ni ni kai idan ka yarda za mu yi wani aikin sirri da kai to kai ma na yi maka alƙawari za ka samu wani abu daga ciki ka taɓa riƙe naira dubu ɗari taka ko dubu hamsin ban taɓa riƙewa an zo wajen idan ka yarda za ka yi aikin sirri tare da ni zambaka naira miliyan ɗaya. Naira miliyan ɗaya. wai me yake damun ki ne? Hmm? Shashe. Allah ki kwanta da haka Bilal, kana ganin yarinyar nan ba za ta ba mu matsala ba kuwa? Kamar yaya? ka san ita mace ba haɗa tafiya da ita saboda ni ina tsoro ka ba da annabi ka bari ka ba nan ni na san yadda zan yi ita ka ba ba za su wata matsala i know her very well saboda haka auta ta rufa don ya gani ka san duk abin da mutum zai yi a duniya idan ya ce zai haɗa shi da mace akwai matsala ni kuma ina tsoron wani abu saboda ta tona mana asiri idan ta tona mana asiri wallahi kashin musu ya bushe ya kamata ka je ka same ta ka fitar da ita wajen ina fata ka gane wai kukan da kaga tana yi kada ka mama duba mu abubuwan ne a yi wata kuma da kake zance mata ai sai da matan za samu za mu kama wani kila da shi mu ce a ba mu kuɗi ita ce za mu ɗauka saboda sanin yake mata na kuɗi ko ba haka bane sai da kwantar da hankalinka a take care a just come down kawai I'll just kawai ni thyself. Hmm? What? Guys, ga wata shawara. Okay. Idan yarinya na za ta zama mata wasa. Me zai hana? Ba za mu yi maganin ta ba. Tunda babu wanda ya sabu muka dauki ta. Exactly. Exactly. To amma kuna ganin hakan ba zai haifar mana da wata matsala ba. Ku me ke damu ku ne? Eh?

gaskiya nan gani mayan mata ne wallahi tallahi wani ya fara ila ne wai me ke damun da ne mata ka ba su ba ka su kun ba ka su je wallahi da gaske nake zan tura da da kike magana oh. sai da ta me sa za ki gaya mata na ji sakon kin faɗa mata kan abin da ya faru da abubuwan da suke faruwa why why Wai Salma. Ya kake so in yi safe? Dama ba ka so na ne. Ba ka ƙaunata. Duk abin da muka faɗa na ji akwai ne. Yanzu maka alheri kai kana ƙoƙarin ka saka min da sharri. Ka zaɓi kuɗi a kaina? Daidai ne. Shi yasa ni ma ne alƙawari. Zan faɗa ko ta fashe shi ba sai ina ba. ai tanki ce za ta kashe ki saboda ni babu da zai fara da ni kuma ina so in gaya miki ba na son ki da harcin wani yake kuma na ba su kauna su sake jin karamar ki kuma ki sani idan kika sani kuma zai yi ba. Ya daɗe bai faru ba. Hankalin sai yanzu baka isa ka sani ba kuma baka isa ka hana Ba ki yadda ba kenan. Ban yadda ba kuma ba zan yadda ba. ko kana tunanin yanzu ina tsoron kai ba na tsoron ka Thank you.

Ki san kai Na fata ba ta tabarin gidan nan ka kashe ba. Na kashe Salma da hannuna ta ji dukkan abubuwan da muke tsatsarawa. Da ta ji magana musu yi shiga da ita. Na bare ta. ta mutu. Kwantar da hankalinka. ina taya kamar nan komai ya zo ƙarshe How ya you expect me Na kashe abin da nake so ta hannuna? ko Wajen a rana. Yanzu ka zama namiji ba a samun kuɗaɗe da su. Kuɗaɗe ba sa zuwa wajen matsorata irinku, sun fi zuwa wajen jarumai irinmu. Idan kana son kuɗi, dole ka cire tsoro, soyayya ko halacci. Ya? irin mafarki ne. Wani irin mafarki? Ina Faisal a kun ba ka an zo na ka Kana nufin a cikin mafarkin ka duk an kashe mu? Kana nufin hadda ni? Ai kai suka fara ɗorawa dalma kai suka fara harbewa. Dan Allah. Billahi lazi. Yeah. Who is responsible for the issuance of vision cards the best? Kai ne kaga ci jama'a ko kuma kanwa ka ci sanai? Feto, ita Salma ita ta invite mutane saboda ni kawai na haɗa mata ne, da yake ƙawayenta ne friends ɗinta da ita ta gayyaci mutane da suka zo wajen. Beautiful, beautiful. That's a wonderful piece of information. Well, idan na fahimci ka da kyau, kana nufin a ce mu samu ita ta gilci jama'a ba kai Correct. what uh, puts me in all unadulterated bewilderment is one thing. But then there's Arif na Pastor. Uh, they are not trained professionals. Don tana iya yiwa wannan shekaru su irin wannan Na fahimci haka ne saboda dubiya da ne kan hanyar da suka bi wajen sace ta. Uh, apart from the two here, is there any closest person to come? Eh, akwai gaskiya. Akwai sai Fallahi sai kuma Zainab. Su ne suke very very close to her apart from the mutanen da suke ɗan uwan ta wani. Trust. Trust. I love you. Well, if I understand you very clearly, uh, kind of she hatta shi wannan dan uwan nata bata shaku da shi yadda ta shaku da wancan mutum ba eh shi wannan ba dan uwanta ba shi eh, saurayin ta ai ne da sai fulani ni ne verso na ɗauka da Uh, if that may be the case, it's mandatory for me to seek audience with Zainab. Zan so ga Zainab yi magana da sai kuma wace ce sannan ta san ta Zainab. Zainab ɗan wata ce, ko mu mm. ɗaya ban mu You ita. Yaushe kake so ka yi magana da ita ko sorry. Hello Zainab. Na san Salma ta faɗa miki Wannan da an ci ba zai ci ba. Sosai. Ba. Zainab, wannan shi ne Saifullahi. Saifullahi wannan kawata ce sunanta Zainab. Ya ina son sunanta a baki ganin ta ne dai ban taɓa yi ba. Gaskiya ka haɗu. ganin ka yafi jin <laughs> yanzu yana ga dalilin da ya sa ke ɓoye shi ke ma kin sani saboda appearance shi ba na bukatan kowa ya gan shi kas za a iya kwace mishi in nesa ke <laughs> gaskiya ne ka haɗu wacce mace za ta suna mu'amala da ki rike shi hannu biyu biyu kuma kai ma ina fata za ka rike da hannu to ai ai ku mata ku ne aka san ku da cin amana amma ni ai ba na tsoron kaina ita ce nake ta saboda kada ta zo ta juya min ba ka daina wannan tunanin a kaina in har haka ne kai ka riga ka sani na gaya maka tun a baya maza ina kallon su tamkar duwatsu kai kaɗai nake gani to to to dan magoro ko da kanka da kanka <laughs> Me ya same ki na ga duk kin da hankalinki? Ba komai. Umma ina son je gidan Anti Halima. Me za ki je ki? Ba komai ko zan kai mata ziyara kwana biyu mu gaisa. ne aiki a Hello, Aunty Halima. Ina kwana? Yanzu ma dama na shirya zan zo gidanki. To sai na zo. Mhm. Kin gama ita ta kira ni ko me faru ohu? To koma dai menene kin je aiki aji? Bari zan dawo. Sai kin dawo. kai wani biki ke da tunda zauna ta jiran ko biki gan mu anan bane saka kayan na ka ji daɗi a sai kullum don ya hakuri ba mu da Allah na na ce ka ba mu je za mu yi magana ne ta cikin gida ai ina ganin shi kenan kawai shi kenan ban gane shi kenan well i think i'm done uh, with everything for now uh, ita kanta zainab za ta yi tafiya ina gaya maka cewa mutanen nan gobe zan kai musu kuɗin nan kuma har yanzu ni baka kama wani information na cewa kun ga inda suka ɓuya ba ko kun ga yadda za ku kama su kuma gobe zan kai kuɗi in kai musu uh, I hope the ransom demanded is in payment readiness. Kuɗi komai akwai kuɗin na riga na shi ne komai. Ni abin da nake so su kama su ɗan wata abin da take halin da take ciki shi ne ya fi damu damuna. Kada in je a kai musu kuɗi su gudu da kuɗi kuma ba na labari. Me zan ce, ai ni ba abin da zan ce to na ga abin ban gane ba to ba kuma ko kuma ka san yace za a dawo da ita kuma za a kawo kuɗin fa to Allah ya sa calm down and put your mind at rest be rest assured that ko an karbi kuɗinka ni da kaina zan dawo maka da kuɗinka to da agoba abin da nake so da kai eh. ka kwantar da hankalinka just have faith in me and trust God dare ɗaya Allah kan yi bature in Allah yarda kafin ƙarfe hudun gobe da yamma zan kamo su da duk waɗanda suke da hannu a cikin wannan al'amari. An tun yi zan wuce. A? Ok. Na ganin zan zan iya rage miki haka ko? Sorry, uh, I forgot to ask you. I don't have an idea what precisely you're heading to. You don't? Idan na sani that na san da wuyan biri na daure shi a kwankwarsun wace anguwa kenan. Sultan Road. Sultan Road? What a pleasant coincidence. Come on. Sunan daɗi. Haka na ji mutane suka cewa. ba wai daɗi sunan ya mun wato abin ne ya ban mu kin san sai zo min wani iri wato ni da ke muna waɗa amma ba mu san juna ba kana nufin kai ma a sultan road kake to kwarai kuwa da ni da matata da ɗan mu guda biyu ai ina ganin na shafi akalla shekara bai an gwada Allah sarki ta ga babu abin da yake faruwa babu wata duniya amma yanzu da biyu ya sa mu san juna you're right haka ne ah, zainab ah, ko za ki iya tuna haɗuwar ta ƙarshe da ke da ƙawarki salma Salamu amma a sana'a a manya-manya kenan san da zuwa an ga a zara a ga wata ga zara ina wata wata na ce jirgin dan karo tana na a ɗaki Wata fitowa kullum tana cikin ɗaki to me za ta kwana ta yi ne, sai ka ce marar gaskiya a'a wani irin rashin gaskiya ne ce me za ta yi a Haka kawa ta ya kai ma. So na mutu. Mu gaisa ina yi. Na gajiya. Ya aiki. Ya mashan gida. Ai ba su kana kullum. Lafiya. Kalau. Tana ta. Tana ta. Kakan ji je ma wata girki a fito da ita. A ba za mu fito ba sai mun gama tukuna. To, a fito lafiya. Ƙawata. Ƙawata. Ke Ya ji ne? A'a. Kin sa iya fisa ku ne cikin ruwan zara mutu. A'a. Ɗan uwata. Ya. To ka ne mishi. Yanzu. Ki ma da gida. Ya so anti. Lafiyar shi kaɗau. Ki yi mamaki. Wallahi yanzu nan kuma ka Akwai magana da na zo in gaya miki. Amma it's between me and you ba na so kowa ya san. Ce irin magana kenan? Na so zan yi ta. Yeah. Yaushe? Nan da kwana uku. Ranar birthday ki kenan. Eh. Amma kuma ina roƙon ki albarma guda ɗaya. Ba mun so ki gaya musu yayi saboda su ban gaya musu zan yi tafiya. Karama kuma. Wannan wace irin ɗabi'a ce? Wannan san ba al'adar ki ba ce. Tafiya ta zo min ba ni da wani option. Na so zan ta. To, za a fasa birthday ke. Ya za a fasa birthday? Za a yi birthday. Immediately mun gama birthday. Zan tafi. To, ko hisabi duka ina so. Zan yi su kuma. Na gaya miki idan na gama birthday zan iya tafiya the next day. Zan tafi. Amma kuma karki da yanzu. Promise. Tun a lokacin sai da jikina ya mutu. kamar zan hana ta amma sai na tunanin shakuwa ta da ita za ta bin abin da zai cutar da ita amma a wacce rana hakan ta faru ranar jajibarin birthday ta abu ya faru driven from the information given to you by the victim ina ganin salma tana da masaniyar cewa za a zo a sake ta a am I on point? Tabbas was happening? Hmm. Okay. Well, since my house is a stone floor to your house, I think I'll get back at you. zan zo zan same ki bayan sallar isha ba za mu ci gaba da magana sai an jima ah, zainab zainab kafin mu rabu da ke i want to assure you of something na ci alwashin cewa kafin safiya zan gano bakin zarafi. zan gano kan al'amarin zan gane komai because my instinct is telling me something positive ina ji a cikina cewa zuwa gobe zan kama duk wanda yake da hannu a cikin wannan abu Allah ya sa kin fahimci but until then sai na zo na gode sorry Na manta ban tambaya address ɗin ka Ina house number 205 C205 na wajen. thank you. Thank you. Sorry, I'm carried away. Assalamu alaikum. Salamu alaikum.

Yaita nan ba. Bari in ce Zauna Zainab, tun lokacin da muka rabu da ke, maganganun da ke gaya mu suke ta yawo a cikin kwakwalwata. I mean, the information you gave me is tormenting my mind in the extreme. Um, but there's one thing that is so puzzling, tormenting, and disturbing. It's a name. Suna ne na wannan sunan ya gagara fita daga kwakwalwata. Zainab, one plus one. One plus one is eleven. Safe life. kana nufin shi kake suspect ne? Absolutely. At the moment, Saifullahi is my prime suspect. Kuma ina tabbatar miki da cewa any moment from now, zatona zai tabbata. Hello? Hello? Zainab? It's like something terrible is tormenting your precious mind. Come on, tell me, koma menene ina so ki Domu min. Domin na lura cewa akwai abin da kike. amma ina so ki I will always be there for you. Come open up, tell me. Bayan rabuwanmu da kai, Saifullahi ya zo karfi da Love Lafiya Ne faru? Ba komai sai mu damu da cikin ka. Zainab na cuci kaina. Ban gane ka cuci kanka ba. Wani zama kake yi? Na san halin yanzu a tsoro cike da ni. Saboda maganar da na gaya miki na tabbata da tana kuma a cikin ki. Amma babu wanda ya cuce ni yau dare ne ya tursasa na aikata abinda na aikata face Imran. Waye kuma Imran? Abokina ne. yadda kuke da Salma haka ni ma muke tare da shi tare muka yi karatu tun daga secondary school har university jami'a bayan daga nan kuma muka shiga neman arziki tare da shi Zainab zan yi miki tambaya ki faɗa min gaskiyar abin da yake ranki kin yadda ina son Salma a gaskiya a da na yadda amma yanzu gani nake kawai kai yin ta ne domin duk siffofinka sun canza zainab ina son salma kuma ba zan taɓa daina ta. idan na faɗa miki dukkan abin da na aikata saboda son da nake mata ne zaki yadda lokacin da soyayya mu ta yi ƙarfi babu abin da muke bukata illa mai aure amma da je na samu yayanta sai nuna min cewa ba zai bani ita ba saboda bani da kuɗi don haka sai na fara tunanin ta ya zan yi samu kuɗaɗe masu yawa wanda zai bani damar mallakar salma a wannan gabar ne imran ya fara sarrafa tunanin na wai me yake damun ka ne ba za a gane ba ne wallahi wasu kuɗaɗe nake nema masu yawa kamar misalin naira miliyan hamsin miliyan hamsin me za ka yi da miliyan hamsin an a duniya ta daɗe ba za ka taɓa samun wannan kuɗin ba ya za ka yi mun wannan fatan ga abin da yake faruwa shine um, yayan salman ya ce idan dai har ina so ya bani auren da to sai na nemi kuɗi in nemi kuɗi inda zan wadata wasa da abubuwan da ta taso cikin sa ya zamanto a cikinsa za ta kasance ƙwarya ta bakwai ni kuma i don't want to lose her da su irin sun da nake mutu duniya babu abin da nake so ce ta ni ko ban san bani da hanya kai ka san talaucin da ina me nake da shi dukkan mu dai buga bets of san feda ba mu da komai shine gaba ɗaya kai na ya wani na rasa inda zan sa kai ne kullum mu i try to manta da wannan abu. da mu abin baya eh haka ne fa na je wurin ai faduwa zo didi da zama ya yayan tafa mai kuɗi ne kwarai da gaske kuma ka san ba abin da ba zai iya yi a kanta ba gaskiya babu to ai kawai shawara ɗaya zan baka ka gani? kawai mai kidnapping ɗin yarinyar nan in ya so shi sai ba da wannan miliyan hamsin da nan ya ma za a kai tunanin haka ha ka san irin sanda nake mata sanda nake mata ba zai iya sa ni cutar da ita ba ko dan uwanta ni gaskiya ba zan yi ba <laughs> kidnapping waye zai kidnap ni ne zan yi kidnapping ɗinta kowa ashe ba son kuɗin ce ba ina son kuɗin to amma kuma ka san me nake so da kai ka ban mun komai a nuna ni na san yadda za a tafiyar da abubuwa ni wallahi Ibrahim kana bani mamaki irin na weird ideas din ka ga ina kake samu sai ya ta yi kidnap maka kidnap din ta kana da ke kuma gaskiya yana mugun san tafa idan aka ce an ɗauki tafa ko nawa ne in ba su ka darasa da zai iya sayarwa wallahi to ashe ka je gurin ka riga ka je gurin Kuwa wanda kwanye ta. Gaskiya a yi tasa. Ma kuma kuna ɗan zangayen su. Kullum tunanina shi ne na kasance tare da ke, zauna da ke, rayu da ke, mutu tare da ke. Irin wannan rayuwa ba za ta samu ba, a ta min aure. Wannan shi ne dalilin da ya sa na matsu danga cewa na aure ki. Amma kuma yayanki ya sa min takunkumi a kanki. Takunkumin da ya sanya min ya sa ni ina ga tunanin nan ba da daɗewa ba zuciyata za ta gaza ma'ana za ta iya buga saboda ya ce sai na nemi kuɗi ni kuma duk hanyar da ya kamata in nema domin in samu wannan abin da yake magana a kai na nema babu nasa ban san yadda zan yi ba safiya kake so in duk abin da ka faɗa na ji ko ma fiye ga haka ka duba ka ga yadda duk na rami na lalace sai. saboda fargaba da tunanin wannan halin da nake ciki Ya kake so in ga rayuwa? Ko da zaki ki tunke. Yaushe ne birthday ki? Birthday dina 4th August ne. Ina da tabbacin cewa za a celebrate. Of course. Ina so ranar birthday ɗinki zan zo zan sace ki. Za mu yi demanding huge amount of money. Za mu nemi kuɗi masu tsoka da hannun yayanki. Idan ya bada wannan kuɗi, za mu sako ki, babu wanda zai same ki. sai in je gidanku da wannan kuɗin a matsayin na samu kuɗin da yake nema da kuɗi ni kafin ya bani ki sai mu koma mu rayu cikin farin ciki da wannan kuɗin za mu zauna mu ji daɗi shi hankalin sai kwanta a zuwan nayi ki kuma na kasance tare da ki kika gani Safiya kake so saka wa yana a wannan cikin tunanin da kake yi Ba so It's not a matter of ba na son ka bayan mun rabu da ita na koma gida hankali na tashi na kasa bacci saboda Salma ta kashe min gwiwa ban taɓa tunanin za ta juya min baya ba kwatsam cikin dare sai ta kira ni a waya ta ce ta amince da magana da na zo mata da ita washe gari muka haɗu muka tsara yadda za a yi wallahi zainab ko misƙala zaratin ban taɓa tunanin cutar da salma ba ina son ta so mai tsanani hasali ma dukkan abubuwan da nake aikata ina yi ne domin in mallake ta ga cewa na aure ta yanzu tana ina ita salma na hali take ciki tana nan lafiyar talau kullum muna tare da ita yanzu ma ba mu daɗe da rabuwa ba har yanzu kana nan akan bakanka na karɓi waɗannan kuɗaɗen kwarai ina kan bakana babu abin da ya sauya sai dai sabanin yadda ake zato. Tun bayan tafiyar gina ya yi so? na rasa abin da ya fi da. Hmm? Oh, I'm very happy. Words cannot express my delightfulness. Na ji daɗi da wannan al'amari ya warware kanshi. Kin ga yanzu kuma ya zo ƙarshe. Ban gane komai ya zo ƙarshe ba ranka ni. Me hakan yake nufi? Kafin safiya zan gama dukkan arrangement kuma gobe da sanyin safiya in Allah yadda zan kama Saifullahi da hannuna. Kin ga shikenan kuɗin Alhaji ya huta. Zainab, your memories will forever remain indelible in my mind. Zan ci gaba da tunaki ki a matsayin jaruma. Ni na gode da ka wajen ceton ƙawata. Ba zan ringa tunawa da kai a matsayin gwarzon wannan zamani. har yanzu baki tambaye ni dalilin da yasa na kawo miki ziyara ba menene dalilin ina so ki bani adireshin SSS inda yake bincike akan wannan al'amarin Da ka faɗa min waɗannan maganganu don faɗa maka inda yake ne shi ma so kike sace shi yanzu ba da damar da zan ba da imsan ba ta gaba. Hmm? Za faɗa min ba za ki faɗa min ba? Zan tunanin me kike yi? ina so kwantar da hankalinki. Komai ya zo Kuma in Allah ya komai zai daidaita. convince Ifeanyi. Simple life, your game is over. Good afternoon. to you. You just invaded my privacy. And it has raised so many questions in me. You're trespassing into my has made me so flabbergasted. Me ya kawo Ya aka yi kasan gidana? Kuma me ya haɗa aiwatar da ƙudurin da ka zura a cikin zuciyar ka? Duk wanda a tsari na ba ta da bayyana shi. Wanda na san da zuwa shi, shi nake tarra. I welcome unwanted with bullets. Not time. Don't get into my ne Me kawo Haba, bai da wukar mai. Me na zai haka? Kuma gaggawar me kake? Zuwa ne kulla abota. Abota. To what end? Wallahi da gaske nake zuwa ne mu kulla abota. Okay, Nash. Za mu kulla abota da kai, amma ba yanzu ba. Sai bayan na gurfanar da kai a gaban kotu. ka tafi gidan yari ka gama da sarkar idan ka dawo sai mu kulla abuta I think a wannan lokacin time will be appropriate for us in friends now na zo ne domin sanar maka abubuwa da yake wanda zai maka kogaya ka. abubuwa ne wanda ta san su ta san su a halin yanzu rayuwa ta ɓata da mamaki na tsaya na yi na yi dogon nazari muna tambayi kai na shi menene amfanin rayuwa da yanzu na yi tambayoyi da dama amma na rasa na rasa babu shi da kasancewa ta sa ta shi ne amfanin kai ba sai mu cancanci abin da na taɓa na yi magana

What are the Sleep. I a I get him arrested. Tun da daman an riga an come laifi, kamata a kulle shi. Ni ba san abin da ya yanzu ba a kama shi ba. I'm not disputing the fact that he's qualified for an arrest. But at this moment, it's unwise for me to arrest him. Abin da nake so da kai na so ka zuba ido ka bar ni na aiki na. Just watch me. Kai lalle lalle namiji batulu ne kuma mugu bai da kama. ina kallon shi simi simi haka ashe munafiki ne gashi ba yanzu zaki ganshi dan limi limi wai da ce zai wannan yanzu wallahi kana ganshi dan yanzu kin ga abin da nake faɗa kwanaki ko yanzu muna awa na goma sha shida da minti arba'in da bakwai wanda ya daidai da karfe hudu da minti arba'in da bakwai na yamma abin da nake so da kai if you're set i'm set let's go get them yalla bai an riga an kama mai laifi an yi komai kuma yanzu mu sake ɗauka kuɗi mu kai musu an riga an gano mai laifi to kuma me ake jira ba sai a je a kama shi ba alhaji eh. gaskiya i'm running out of patience ina ganin idan ba zai yiwu ba kawai in barka ka karasa wannan aikin da kanka kawai domin na ga kamar kana so ka koya min aiki na ne daman ai ba magana karasa wai daman na ga shi tunda to shikenan um to ba ni am set akwai kudi komai is set ita ina ke ɗauko mu babu riga ta bari ɗauko yanzu an inda za a yi to kar lokaci ya kure ba wani ba mu je mu dauki kudin su mu ba su mu karbi salma mu dawo da ita to shikenan let's go tun ji ta kafin safiya cikin dare ɗaya ba har su kun saka kai kayan safiya cikin dare ɗaya na tsagon mun saka kare da Eh, Waɗannan duka su ne suka koya min abubuwan da nake aikatawa tare da su muka aikata laifin nan. Duk laifin da ake zargi na su suka sanya ne. Sai kun kanka ɗaya kuwa? Kai na ɗaya. <laughs> Kana tunanin waɗannan za su iya mana wani abu ne? ba mu gani. Duk wanda ya motsa zan fasa kai. One move an inch. you, we are under arrest. Wallahi, sai ka na damar abin da ka aikata mana wallahi. Mutum muka yi ido biyu da kai taka ta kare sai na kashe ka ni ne ka. Ai ni already ma ga ajali na, ajali na ya zo kai ba. Wannan shine ajali na. Ni ban gane ba kuna ta magana ajali ajali. Ina kango ina Salma. Me zan nuna maka? mu har da ban san ba da yana ta yi alhana sakat tun daga ranar da na iya bana tun daga ranar bana iya bacci kullum sai gizo ke mu da haka yanzu ni ma babu abin da nake so a ce in tafi inda salma ta tafi ni ma wallahi so nake in mutu amma kafin na mutu ina so na haɗa ina so shi ba da a tafi kawo kan fushin da labarin kai un alƙawari a sadar da a cire na mutuwa kawai nake so ba na son ci gaba da ba in Allah Thank you. You're from, you're from, Stop talking. Ah! Gaji. Sauri nake ya kamata in tafi. ina shirin aikata wani abu na kuskure wanda daga ƙarshe zai zo ya dame ni. Zainab soyayyar Sif ta ruɗe ni, ta hana ni sakat, ban sanya zan yi da rayuwata ba Zainab. Zainab, a dalilin Sif, ina shirin aikata wani abu wanda zai zo ya zama ganganci a rayuwata. Wataƙila lokacin da za ki karanta wannan takardar, ƙila wani abu ya same ni a lokacin. Zainab, ke ta ce, bai kamata a ce na ɓoye miki wani abu da yake so aikata ba. idan ana maganar wanka ba a boye na cibi haka zalika idan ana maganar zahiri gaibu kuma a barwa ubangiji ku daina kacici kacici wajen mana manhajar da ta dace da ku domin samun sauki da rahusa da kuma saukin rayuwa bilsops sun kawo muku sabon tsarin da za ku rika siyan data akan naira ɗari biyu da goma kacal akan kowace wangin haka zalika za ka iya converting airtime to cash ma'ana za ka iya mai da kuɗin layinka zuwa bankinka duk a cikin manhajar Philosophes. Za ku iya siyan katin waya duk a ciki, sannan kuma duk waɗanda suke so su jona API za su iya jona domin a basu data akan farashi mai sauƙin da za su samu riba. Ku shiga Play Store ku yi downloading domin karɓar roman gara basa. Philosoph shine zaɓi na. Philosoph shine zaɓi na. Philosoph zaɓi na zaɓin. Philosoph shine zaɓi na kuma shine zaɓin. Kada ku bari hakan ya wuce Ku biyo mu. Assalamu alaikum al'ummar duniya ga baki daya alhamdulillah kakar dukkanin wanda yake dauke da wata cuta to ta yanke saka. Cibiyar alhusna ta zo da sabon tsari domin taimakawa masu dauke da cututtuka da sababbin magungunanta. Mun kaɗaice bincikenmu a kan cututtuka ƙwaya uku duk domin mu zama zakaran gwajin dafi. Cuta ta farko ita ce cutar istimna'i. Shin menene istimna'i? kuma menene illolinsu. Istimna'i shine cutar da take illatar da ganin mutum. Mai ɗauke da cutar ya rika gani garara-garara. Yana kashe ƙwayoyin halitta kuma yana haifar da ƙanƙancewa da al'aura da kuma saurin inzali yayin kusantuwa da iyali. Shi ne yake yawan haifar da bugun zuciya zafin jiki tare da kasala yakan sa kuma mutum ya dinga yawan mantuwa zai dinga ramiya kamar mai dauke da wata cuta daban muna dauke da sahihin maganin sa wanda za a sha a warke da izinin ubangiji cuta ta biyu ita ce cutar HIV wato mai karya garkuwar jikin dan adam waɗanda suka ƙirƙiri cutar HIV sun ƙirƙire ta ne domin rage yawancin mutanen duniya. Suka yaɗa ta a duniya domin kashe al'umma, sannan kuma suka ƙiyarda su bayyana maganinta. Duba da nazari da bincike da cibiyar alhusna ta Allah Ubangiji ya yi sare mana ingantaccen maganin HIV. ta hanyar duba littattafai daban-daban ta hanyar koyarwar addinin musulunci babu cutar da Allah tabaraka wa ta'ala bai saukar mata da magani ba sannan kuma shine ya halicci kowace irin cuta sannan shine ya saukar da kowane irin maganin ta. ku zo cibiyar alhusna domin samun maganin cutar da ke damu. ku cuta ta uku ita ce cutar hawan jini yawancin masu fama da ciwon hawan jini yawan tunani ne haifar musu da haka wanda a tsotsayi daga ƙarshe idan cutar ta sa suka faɗi za su yi asarar ƙarin jikinsu kafin a kai ga nan shi bai mutu alhusuna. ta samu ingantaccen maganinsa wanda za a sha a warke da izinin Allah sannan muna bayar da maganin ciwon hanta hawan jini sikila basir ciwon koda sanyi kowane iri matsalar sanmu ko kuma sihiri ta bangaren mata shi ma kuma duk muna bayar da taimako kuma a sha a warke da izinin Allah shi bai mutu alhusuna muna nan garin Kano ɗorai titin masallacin Malam Jafar gidan da ko kuma ku samu lambobin domin tura muku sako duk inda kuke a faɗin duniya. Me har yanzu? har yanzu in gaya miki ciwo ya ki ci ya ki cinyewa. Duk asibitotuwa mun je an yi hoto ba abin da ake gani. Mai gidana ma yanzu mun yanke shawara kawai za mu fita kasar waje ne. Can Egypt a a ci gaba da kar ma ku ɗora kanku wani zuwa Egypt saboda su da suke Egypt ɗin ma suna zuwa nan neman magani na san kin san nayi wannan rashin lafiyan kuma rashin lafiyan da nayi na san abu ne mawuyacin gaske ki makamancin sa kuma alhamdulillah na samu sauki in dai ciwon ki ba na ajali bane alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai kuka je Abu Arif Islamic Medicine Center to insha Allah za ki samu sauki ah, na mai farin cikin sanar da ku dukkanin larurar da ta gagara cikin ƙudirar Allah da buwa ya sa in Allah ya so ya yadda idan ka zo wannan cibiya ta Abu Arif za a samu matsala a kanta ina waɗanda suke fama da sihiri musamman sihiri ya ya yaƙi cinyewa An rasa gane menene yake ka? to da izinin ubangiji idan ka zo za mu haɗa maka ibdali wanda zai taimake ka rayuwa ta kyau ka koma cikin network abubuwa su ƙara bunƙasa ina mata waɗanda suke fama da larura wadda ta danganci sanyi walau na jiki walau sanyi mai ɗauke sha'awa walau sanyi wanda yake kawo ƙaiƙayin gaba da kuma fesowa kuraje ni'ima ta ƙaurace ya zama na mai gida yana iya faɗa cewa baya fahimtar komai ko ko ya iya gaya miki ko ke da kankin kanki matsayinki na ya mace kina ji a jikinki cewa wannan larurar tawa ta kai ta kawo mijina ya fara canja mini so in Allah ya yarda a wannan cibiya ta Abu Arif insha Allah idan Allah ya kawo ku za ku samu fa'ida ina yan uwa maza masu fama da yanayi na rashin karfi na kuzarin ɗa namiji so da izinin ubangiji wannan cibiya ita ma ta shirya tsab muna nan cibiyar abu arif islamic herbal and medicine center tana nan a ɗorayi sabon titi kan titin zuwa madobi a saman benin sani abacin center insha allah idan ka zo nan za ka same mu idan kuma ka yi nisa da mu walau kana wani gari ko wata ƙasa ga nan waya nan za ka iya tuntuɓar mu ko a whatsapp ko kuma a shafukan mu na sada zumunta da izinin ubangiji idan an zo za a same mu kada ku manta warwarar sihiri wajibi ne gare ka kai ɗan adam domin samun rabauta da iyalinka da yan uwanka assalamu alaikum hausa zone tv tashar al'umma